برحمة الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرجون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا به والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا لهم ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتشينا لأرباه sha biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu a shekara ta 2022 miladiya idan ba a manta ba muna karatu cikin suratu Yunus inda ajiya muka cike da ƙarshen aya ta 60 daidai da haka yau za mu tashi farkon aya ta 61 kuma wannan shine darasinmu na 34 a cikin sura kafin mu fara karatu akwai tambaya mai tambaya yake barka da shan ruwa Allah ya ƙara lafiya tare da alaramma to Allahumma amin yace tambaya ta shine iyali na ta ɗauki azumi amma zuwa karfe shida da minti goma sai al'ada ta zo mata me makomar azuminta ba ta da azumin wannan ranar ko saura minti ɗaya rana ta faɗi al'ada ta zo wa mace to azumin wannan ranar ya kare ba ta da shi sai dai Allah zai ba ta lada na wannan tsawon ibada da ta yi amma dai bayan sallah sai ta rama wannan azumin sannan ya ce na yi sahuru sai barci ya ɗauke ni bayan an tashe ni sai kawai na sha ruwa sai na ga lokacin biyar da talatin da biyar to idan dai mutum ya kasance bisa ga rashin sani ya haka babu laifi azuminsa yana nan amma in bisa ga ganganci ne bayan alfijir ya keto ka sha ruwa to baka da azumin wannan ranar sai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum ya hukuncin mutumin da zai bar sallah ya je ya kunna janareto saboda an ɗauke wuta shi ne mai kula da janareto ya matsayin sallarsa to abinda da yake akwai shine ne ita sallah idan mutum yana yin ta yana shagaltuwa ne da iya aikinta abin da yake shine na sallah ba a katse sallah don zuwa yin wani abin da bai shafi sallah ba ba kowane aiki ne ba a yi in ana sallah ba amma sai aikin da ya shafi sallah kuma shi kadai ake yi idan mutum yana sallah sai ga wani abin da zai iya ɗauki hankalin mai sallah ko zai cutar da masallaci yana iya zuwa ya kawar kuma yana cikin sallah ko kuma shi a karan kansa wani abin ya auko masa zai iya zuwa ya kawar da wannan abin kuma ya zo ya ci gaba da sallah misali mutumin da yake sallah sai haɓo ya zubo masa zai fita je ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallarsa mutumin da yake sallah sai ya ga maciji ko kunama ko wani abu mai cutarwa zai je ya kashe sannan ya zo ya ci gaba da sallah to amma ta da janareto wannan baya daga cikin abin da sai da shi sallah za ta yi domin ko da shi ko babu shi sallah tana yiwa bai kamata ba mutum ya katse sallah don ya je ta da janareto ya zo ya ci gaba da sallah sai ya bari sai an kai wata gaba idan sallah ce mai raka a bibbi misali ashan in aka yi sallah mai sai ya fita ya je ya ta da janareto kafin nan kuma ya zo ya dora in kuma ba haka ba sai dai ya ajiye wani wakili na musamman wanda shi kawai aikin kula da janareton yake yi ba sallar ba wannan ma ba laifi in an yi haka da haka baya halatta mutum ana sallah ya katse sallar ya je kunna janareto don janareto ya mutu tambaya ta biye ce wai garin da suke shan zafi sun fi ladan azumi eh sun fi ladan azumi sannan wayya hukuncin mutumin da zai bar gidansa ya je wani gidan da sunan shan ruwa bayan matarsa ta sha wahala ta yi aiki wannan sasantawa za su yi ba za a ce ba mutum ba zai je shan ruwa wani waje ba domin ba haramun ba ne ba ka da damar ka haramta wa mutum abin da Allah bai haramta masa ba sannan kuma ita matarsa ta yi wahala don ta burge shi kuma bai tsaya ya ci ba to kaga dai ana buƙatar a sasanta a samu fahimtar juna tsakanin miji da matar wata rana ya tsaya ya ci abincin iyalinsa wata rana kuma ya tafi wani wajen da yake sha'awa ya sha ruwa wannan ba laifi ba ne ba domin ba wajibi ba ne don matarka ta dafa abinci sai ka ci ba inda aka ce wajibi ne haka na na ta ce idan annabi ya shigo gida ya ga an yi abinci in abincin baya burge shi baya ci domin wani lokaci mace za ta yi abincin da ita take sha'awa kai kuma mai gidan ba shi kake sha'awa ba wani lokaci kuma za ta yi abinci ko da kai kake sha'awar da farko kuma sai ka zo ka ga ya fita daga kanka ko kuma ka ci wani abu daga waje ka zo gida da ƙoshi da haka na Aisha ta ce kana rasulullahi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'ibi ta'ama qab fa in ishtahahu akala wa in karihahu taraka azalla baya aibata abinci sai dai kawai in abincin bai mai ba baya ci in kuma yayi masa to sai ya ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ina da tambaya mutum zai iya aikin lada ya ce Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifansa bayan rasuwarsu misali aiki aikin da ya zama na farilla to sharaɗin yi wa iyaye addu'a ko ba su kyautar lada ba sai sun mutu ba da yawa waɗansu suna ɗaukacewa sai iyayensu sun mutu sannan za su fara musu addu'a ba inda aka ce sharaɗin yi wa iyaye addu'a sai sun mutu tun suna da rai ake musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama to sannan aikin lada ana iya ba wa iyaye ladan shi ma ba sai sun mutu ba amma shi aikin ladan ba na farilla ba na nafila domin idan ka ce aiki na farilla to ai kai ne kake bukatar sama a matakin farko ya za ka yi kyautarsa yanzu ka ce ka yi sallar azahar Allah ya kai musu ladan to kai ba kai azahar ba kenan ina taka azahar ɗin za ka ce ka yi la'asar Allah ya kai musu ladan to kai na taka la'asar ɗin amma aiki na nafila ne wanda ake yi ake cewa Allah ya ba su ladan shi ma aikin nafilan malamai sun ce ba kowanne ba sai wanda ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kyautarsa kamar sadaka an gane ko sawa'an sadaka wacce take ta take ko kuma sadaka jariya kamar gina masallaci gina makaranta 'yan bayi shiyarwa, to wannan duk ana yi a ce Allah ya kaiwa iyaye ladan wannan ba laifi ba ne amma banda aiki na farilla kamar ka ce azumin watan ramadan ka yi azumin watan Ramadan amma Allah ya kaiwa iyayenka ladan to abin tambaya kai ina naka da aka ba a yin kyautar lada na farilla sai dai na nafila Allah ya sa mu dace za mu tashi farkon aya ta 61 faɗin Allah wa ma takunu fi sha'an وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تبينون وما يأمر عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'an kuma ba za ka karanta wani qur'ani ba ko abin karantawa ko kuma qur'anin da aka sani wala ta'maluna min amalin hakanan ba za ku yi wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan face muna shaida akan ku ma'ana muna lura da ku kuma muna ganin abin da kuke yi iz tufiduna fihi a lokacin da kuke kai kawo cikin wannan aiki ko cikin wannan sha'ani ma'anar wannan ayar shine dukkanin abin da mutum yake yi Allah yana tare da shi kuma Allah yana kallonsa yana tare da shi da iliminsa yana kallonsa a duk inda ya shiga subhanahu wata'ala da haka babu inda bawa zai shiga ya buyarwa Allah babu kuma wani abu da bawa zai wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba sawa'an wannan abin da zaka yi na alheri ne ko kishiyar haka shine Allah madaukakin sarki yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fil ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ساكتهم ولا Allah yake alam tara shin bakai sani bane annallaha cewa Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard yana sane da abin da ke cikin sammai da ƙasa ma yakunu min najwa salasatin ba inda mutum uku za su keɓe suna ganawa illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudun su wala khamsatin ko mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah shine na shidan su wala adna min zalik ko ma ƙasa da haka ta fuskar adadi in ma mutum biyu ne to Allah ne na uku in ma uku ne shi ne na hudu wala aksara ko ma sama da haka kai in ma mutum miliyan ne suka keɓe suna mitin to Allah shi ne na miliyan da ɗaya amma cewa na miliyan da ɗaya ba ana nufin yana tare da su da zatinsa ba a'a yana tare da su da iko da ilimi an gane ko ma'ana wannan adadin nasu ubangiji subhanahu wata'ala yana iya yin abin da ya ga dama tattare da su na ya sarrafa su yadda yake so idan ya ga dama take zai dora musu cuta ga baki ɗayansu su faɗi su mutu in ya ga dama take zai zaunar da su ya hana musu miƙewa wannan tarayya ta iko da isa kenan da sannan kuma yana tare da su da ilimi duk abin da suke tattaunawa din yana sane yana ji kuma yana gani amma ba zai yi ka fassara ayar da cewa Allah yana tare da su tarayya da zaki ba domin Allah ya fi ƙarfin ya kasance tare da bayansa da zafi wannan ba zai yi ba daga nan ne aka samu aƙidar alhululiyya masu cewa Allah yana tare da kowa da zafi idan ka ce Allah yana tare da kowa da zafi to ya nuna Allah ba ɗaya ba ne domin idan ka ce mu a nan a masallacin kulafa'ur rashidun mu goma Allah yana tare da mu kuma a can masallacin sahaba su goma can ma yana tare da su can a masallacin abbasiya su sha ɗaya yana tare da su ta, ya zama ba ɗaya ba kenan to amma yana tare da kowa da kowa da ilimi amma yana sama da zatin sa subhanahu wata'ala wannan kam abu ne wanda yake a fili kowa zai sani wannan shine abin da magabata suka tabbatar wannan shine abin da salaf suka tabbatar ya tabbata cikin al-asma' wa sifat daga Imamul bayhaqi yace Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan ruwaya daga imam malik kai allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu makan Allah dai da zatinsa yana sama amma iliminsa yana ko'ina ba inda babu iliminsa da haka ubangiji maɗaukakin sarki anan yana so ya tabbatar da bayi tarayyarsa da su ta fuskar ilimi tarayyarsa da su ta fuskar iko ma'iya ilmiya ma'iya qadariya. an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yace ce wala aksara min zalika illa huwa ma'ahum aina ma kanu adadin ko ya fi haka face Allah yana tare da su a duk inda suke kuma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan zai ba su labari da dukkan abin da suka aikata a ranar tashin alkiyama wanda wannan yana tabbatar da ya san abin kenan inna allaha bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne da dukkan komai da haka anan ma yake wa ma takunu fi sha'nin وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه to abin lura aya ta fara magana da salo na mutum ɗaya mufrad amma kuma sai ta tike da ne jami'i wa ma takunu ay anta fi sha'anin wa ma tatlu ay anta kaga an fara magana da mutum ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana wajihar da mukhataba ta Qur'ani zuwa gare shi to amma al-muradu bihi huwa wa ummatuhu abinda ake nufi da shi da al'ummarsa da da farko an fara magana da mutum daya amma sai aka cika da da yawa dan a nuna maka cewa wannan maganar ba ta bata takaita akan mutum daya ba ba kawai annabawa Allah ke tare da su da ilimi ba kowa da kowa ma cikin mutane Allah yana tare da shi da ilimi yana tare da shi da kulawa da haka ubangiji ya ce wa ma iz tufiduna fihi wa la ta'maluna min amal ba wani aiki da za ku aikata illa kunna alaikum shuhudan face muna kallon ku iz tufiduna fihi lokacin da kuke kutsawa cikin aikin wala ya'zubu an rabbika min misqali dharra wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dharra babu wani abu daidai da kwayar komayya da yake subucewa ubangijinka ya zama bai san shi ba fil ardi a ƙasa wala fis sama'i ko a sama wala asghara min zalika kai koma ƙasa da haka ta fuskar ƙanƙanta. wala akbara ko sama da haka illa fi kitabin mubin face wannan abu yana cikin littafi mabayani wanda shine lauhil mahfuz ma'ana dai duk girman al'amari duk ƙanƙantarsa rubutacce ne a cikin littafin Allah kuma yana sane da shi shi yasa a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake wa ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah ce inda huma fatihul gaibi mabuɗan gaibi suna ga Allah la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamu ma fil barri wal kuma Allah ya san duk abin da ke cikin teku ya kuma san abin da ke kan tudu wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganyen bishiya da zai tsinke daga jikin bishiyar ya fadi wala ratabin illa ya'lamuha fa ce Allah ya sani wala ratabin wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata kwaya a cikin dubban kasa wala ratabin ko wani danyen abu wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani ma'ana dai Allah subhanahu wata'ala ya kewaye sani da dukkan komai babu wani abu da bai san shi ba babu wani abu da baya ba shi kulawa domin inda Allah bai san da abu kaza ba to wannan abun ba zai iya rayuwa ba dan babu wani abu da ya isa ya raye kansa babu wani abu da ya isa ya halicci kansa samuwar abu dalili ne akan wanda ya samar da shi sannan rayuwar abu dalili ne akan ikon wanda yake rayar da shi da kuma saninsa da haka babu wata halitta a duk inda take face Allah subhanahu wata'ala yana tare da ita da sani yana tare da ita da iko kuma shi ke gudanar da ita inda ba dan da shi ba da wannan halittar ba za ta gudana ba shi yasa yace ala ya'lamu man khalaqa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful ala ku saurara ku ji man khalaqa wanda ya halitta ya alamu yana sane da kayansa wa huwa al-latif shi mai zurfin sani ne alkhabiru kuma gwani ta fuskar sani subhanahu wa ta'ala da haka dai wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah yana sane da mu kuma yana tare da mu da ilimi malamai suka ce sakon da wannan yake kunshe da shi shine duk abin da za ka yi to ka sani fa Allah yana kallonka yana dakon ka, yana lura da kai kar ka yi abin da baya so ka yi ƙoƙari ka yi abin da yake so domin yana kallon ka. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin Allah to ka sani shi yana kallon ka kuma Allah madaukakin sarki yace inna Allah kana alaikum raqiba lalle ku bayi ku sani Allah mai dako ne a kanku yana sa muku ido duk wani kai ku ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da ku kuma yana lura da ku idza ma kalauta dahra abadan fala taqul kalautu walakin qul alayya raqib duk inda ka samu kanka ko mun boyuwar waje kada ka taɓa yadda zuciyarka da shaidan su zuga ka cewa ai kana inda ba a ganin ka ka rinka tunawa kanka da kanka cewa lallai akwai mai kula da kai shine Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ake cewa ash-shu'uru bil muraqaba mutum ya rinka jin cewa Allah yana kallon sa yana kula da shi to matukar zaka rinka tunawa kanka da kanka wannan kana tunanowa da zuciyarka wannan ayyukanka na shari za su ragu ayyukanka na alkhairi kuma za su yawa domin duk lokacin da za ka yi aikin alheri ka tuna Allah yana kallon ka sai ka ji ƙarfin gwiwa wajen aiwatarwa duk lokacin da za ka yi aiki na saɓo ko na shari sai ka tuna Allah yana kallon ka to sai ka ji ka rage ko ma ka fasa baki ɗaya sai Allah ya ce mu ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله يتي ألا كثورا راكجي إن أولياء الله للي وليا الله لا خوف عليهم باب الطورو أجريسو ولا هم يهزنون كما سوبا ساين تكيكي أولياء jam'i ne na wali wali ana nufin masoyi an gane ko sannan kuma ana nufin mataimaki da masoyin Allah wanda kuma Allah yake taimakonsa taimako na musamman sakamakon shi ma yana taimakon shari'ar Allah ta hanyar imani da ita da kuma kiyaye dokokinta da ka waliyan Allah subhanahu wata'ala suna da sharadi suna da ƙa'ida. ita walittakar iri biyu ce sannan su ma waliyan iri biyu ne walittaka akwai ta Allah akwai ta shedan waliyai akwai na Allah akwai na shedan kuma kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu akwai kamanninsa da ake gane shi da su waliyan Allah suna da sifofi waliyan shedan suna da sifofi walittakar Allah tana da sharuɗa walittakar shedan tana da sharuɗa waliyan Allah akwai abin da Allah yake musu waliyan shedan akwai abin da shedan yake musu ubangiji subhanahu wata'ala yake Allah waliyul ladina amanu Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياءهم الطاغون Allah ya ce Allahu Waliyyun ladina amanu lallai shi Allah shine waliyyin muminai ma'ana masoyinsu kuma mataimakinsu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske dufai ana nufin kafirci haske ana nufin musulunci ma'ana Allah cikin abin da yake wa waliyansa na taimako shine dora su akan turba madaidaiciya fitar da su daga dukkanin wata sarƙaƙiya ta ɓata da kuma son zuciya wallazi na kafaru su kuma kafirai auliya uhum tagut waliyansu su ne ɗagutu idan aka ce ɗagutu dukkanin wani abin da ake bautawa koma bayan Allah sawa'an mutum ne sawa'an aljani ne sawa'an mala'ika ne sawa'an wani sassaƙaƙƙen itace ne in dai ya yadda da wannan bautar to ya amsa sunan ɗagutu hatta son zuciya ga wanda ya riki son zuciyarsa ya zama shine abin bauta a gare shi to wannan son zuciyar tasa shine dagutunsa domin at dagut huwa ma ubida min ghairillah huwa ma jawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu da dukkanin wanda bawa ya ɗauke shi ya ɗora a matsayin Allah a madadin Allah to wannan shine daguta a gare shi da haka ubangiji yace su kafirai waliyansu majibinta al'amuransu waɗanda suke so suke ƙauna a madadin Allah su ne ɗagutu da su kuma yi juna hunminan nuri ilabulmat suke fitar da su daga haske shirya kenan ila gulmati zuwa ga duffai a madadin su kama hanya madaidaiciya sai suke bauɗar da su a madadin su kaɗaita Allah sai suke sa su suna shirka a madadin su ke koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su sa su suna bid'a da al'ada wannan yana daga cikin sharrin abin da ɗagusu yake yi wa majibincin al'amarinsa ko shedan yake yi wa waliyansa sai ubangiji ya ce ula'ika irin waɗannan ashabun nari sune ɗan wuta hun fiha khalidun wanda za su dawoma a cikin ta a wata ayar Allah subhanahu wataala ta'ala ce allazina amanu الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا sifar muminan ƙwarai waliyan Allah na gaskiya shine yin jihadi don tabbatar da addinin Allah sawa'an jihadi na takobi ko jihadi na ilmantarwa ko jihadi na yaƙar son zuciya don a ɗora zuciya akan turba madaidaiciya Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillahi suna yin yaƙi dan tabbatar da tafarkin Allah dan taimakon addinin Allah wallazina kafaru su kuma kafirai yuqatiluna fi sabilit tagut suna yin yaƙi da ɗauki ba daɗi dan tabbatar da shirka da taimakon gumaka da taimakon shaidan da son zuciya da dukkanin abin da ya saba wa addinin Allah. Dala ce faƙatilu auliya a lalle ku yaƙi waliyan shaiɗan inna kai da shaitani kana ba'ifan domin hakika makircin shaiɗan yana da rauni domin Allah subhanahu wata'ala ne mai ƙarfi duk abin da yake shiyance shi kuma ya zama mai rauni to kaga a wannan ayar ubangiji ya faɗi waliyan Allah da waliyan shaiɗan kuma ya faɗi sifar kowanne ta aiki da haka ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah kaga wannan waliyan Allah kenan na kafaru su kuma kafirai na fi sabilit tagut suna yaƙi dan tabbatar da ɓarna da bata kaga waliyan shaidan kenan sai ce katilu auliya a shaytan Lallai ku yaki waliyan Su waye za su yaki waliyan shi shine waliyan Allah da haka ubangiji subhanahu wataala a wata ayar ya daɗa fito da sifofi na waliyan ɗin din ce wa ma kana salatuhum inda al wa ma kana صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما باي وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياء Allah yana magana a kan kafirai ce wa malahun me zai hane su Allah yu'azzibahum Allah a ce Allah ba zai musu azaba ba mana ba abin da zai hana Allah ba zai azabtar da kafirai ba saboda ba su yi masa abin da yake su yi masa ba ba su cika sharaɗin ya ji kansu ba duk abin da yake kar a yi shi suka yi duk abin da yake in an yi zai yi azaba shi suka yi to me zai hana ba zai musu azaba ba kuwa babu kuma sharaɗi na biyu wa ma kanu awliya'ahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram kuma gashi suna hana mutane zuwa ga daki mai alfarma shine Ka'aba duk dabara da dukkanin mada'isa da suke da ita wadda za su yi amfani da ita don su ga sun kawo cikas ga ibada ga ɗaki mai alfarma ko a ɗaki mai alfarma to suna yin amfani da damar su da haka ubangiji maɗaukakin sarki ya ce kuma ma kanu auliya ahu da dai su ba su kasance masoyan Allah ba ko majibinta al'amarin addinin Allah ba sai Allah ce in auliya uku shi Allah ba kowa bane waliyinsa illa almuttaquna sai bayi masu takawa masu kiyaye dokokin Allah masu tsoron Allah da haka ubangiji subhanahu wataala anan ya tabbatar da cewa yana da waliyai kuma shedan ma yana da waliyai kuma waliyansu suna da sifofi na shedan ma suna da sifofi waɗansu sifofin na zati ne waɗansu sifofin na aiki ne sannan sifofin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala fitattu guda biyu ne kamar yadda wannan aya ta faɗa imani da taqwa la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah ba sa tsoro tsoron ne tsoron abin da za su je su tara a lahira ba sa tsoro dangane da abin da za su je su tara a cikin kabari domin Allah subhanahu wa ta'ala yana kwantar musu da hankali game da wannan sannan ba su da takaici na duk abin da za su bari a duniya domin duk abin da suka bari sun san za su je su tarar da abin da ya fi shi waliyin Allah na gaskiya ko me ya bari a duniya na dukiya a lahira Allah ba zai ba shi ninkin ba ninkin abin da ya bari to da haka ubangiji subhanahu wataala anan yana sifanta waliyansa da kwanciyar hankali a rayuwar duniya da kuma rashin fargaba dangane da abin da zai faru a gobe kiyama ubangiji ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya albushir ya tabbata a gare su tun daga nan duniya ma'ana mala'iku za su zo suna yi musu albishir suna kwantar musu da hankali a lokacin mutuwar su kan cewa kar ku tsorata kar ku da hankalinku ba ku ba firgita ba ku ba takaici dangane da rayuwar barzahu da kuma abin da za ku je ku tarar a gobe kiyama إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم متقى تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah ma'ana suka furta kalmar shahada suka tabbatarwa da Allah rububiyya da uluhiyya thumma istaqamu kuma suka tsaya a kan haka ba su kauce ba ba su canja ba ba su raba kafa ba ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sauka a gare su a lokacin mutuwa don su musu albishir don su kwantar musu da hankali suna cewa da su Allah ta kafu wa la ta hazanu kada ku tsorata kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirunku da aljannan nan da aka kasance ane muku alkawari za ku same ta wacce Allah madaukakin sarki ya gaya muku kamanninta da sifofinta a ayoyi da yawa na alqur'ani mafalul jannati allati wa'ida almuttaqun فيها أنهار من ماء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارب أنا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وبينها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار فدهك ملائكه ذات شيء دسوء Allah خوف عليكم وألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون albishirinku da aljannan nan da aka yi muku alkawari Allah kuma ya gaya mana alkawarin da yawa muminai dangane da aljanna ya faɗi kamannin aljannar kuma ya faɗi su muminan wanda za su shige ta yace masalul jannati allati ta almuttaqun tajri min tahtiha al-anharu misalin aljannar da aka yi wa muminai alkawarinta wanda ƙorami suke gudana ta ƙarƙashin gine-ginanta ukuluha da'imun abincin aljannar dawwamamme ne baya ƙarewa. wa zilluha haka inuwarta dawwamammiya ce ba ta kaucewa da Allah ce tilka uku ballazina taqaw wannan shine sakamako na ƙarshe ga waɗanda suka ji takawa suka ji tsoron Allah ma'ana dai waliyan Allah subhanahu wata'ala a wata yare ce masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asif misalin aljannar da aka yi wa muminai masu takawa alkawarinta ita ce wacce a cikinta akwai korama ta ruwa wanda baya zarfi wanda bai gurbata ba wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ga korama ta nono wanda baya tsani ko hamami irin na nono idan ya dade a duniya wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin ga korama ta giya mai daɗi don masu sha ba irin giyar duniya ba wacce take sa ciwon kai ko take sa fitsari ko ake amai in an shata ko take ɗoyi duk ba irin wannan giyar ba wa an harun min afalin musaffa sannan kuma ga korama ta zuma tatacciya wacce ba ta da butaci ba tare da takin zumar a cikinta ba to da haka ubangiji subhanahu wataala yake mala'iku za su zo suna gaya wa muminai a lokacin mutuwa suna kwantar musu da hankali su ne musu wannan albishir ɗin a anan Allah maɗaukin sarki ce la khawfun alaihim wala ya yahzanun ba su da tsoro ba su da takaici ba su da tsoro ba su da takaici sakamakon albishir ɗin mala'iku wanda kuma wannan zai faru ne a lokacin mutuwa wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mala'iku za su ce ku kwantar da hankalinku duk kai kawanku da kuka yi a duniya tare da ku muka yi muna sa ido a kanku duk mun ga abin da kuka yi kuma mun tara mun rubuta mun isarwa ga Allah subhanahu wata'ala tare da yafi mu sani mun san ayyukan ku na alkhairi da kukai, yi mun san iya kokarin da kuka rinka yi wajen gujewa san zuciya da gujewa sharri da haka ba ku da tsoro ba ku da firgici to wannan imanin wanda shi yake ba wa mutum wannan lamunin shi ne kuma dai sharaɗin da yake sa ka zama waliyin Allah ba wani abu ba al'imanu wa taqwa kai imani shine aiki da duk abin da shari'a ta ce kai attaqwa ka guje wa dukkan abin da Allah ya ce ka guje masa wannan sune abubuwa guda biyu su suke sa bawa ya samu ɗaukaka ta kolin koli a wajen ubangijin talikai ba wani abu ba dukiya ba ta sa Allah madaukakin sarki ya so bawa salsala ta jini ba ta sa Allah madaukakin sarki ya so bawa kuɗi ko wadata ko ta isa ko mulki ba ya sa Allah ya so bawa وما أموالكم ولا أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الله يقول وما أموالكم باكلكم بني wala auladukum ko yawan ƴaƴanku billati tuqarribukum indana zulfan ke sa ku samu matsayi a wajen mu a'a domin idan ka ce kuɗi ke sa a samu matsayi a wajen Allah to wanda bai da kuɗi laifinsa ne ya yin kuɗi shi ma son ransa ne ya zama bai da kuɗi kai da kai kuɗin isakka ce ta baka kuɗin dabarar ka ce ta baka to a ka'ida duk abin da ɗan adam ba shi yake da ikon yi wa kansa ba ko ya hana kansa Allah baya maka hisabi akan wannan domin ya shiga hududu ma la yuta iyakokin abin da dan adam bai da iyawa to shi ko duk abin da bai baka da iyawa a kansa to Allah madaukakin sarki bai dora maka shi ba to amma imani kai ke da damar kai imani ko ka ke tsoron Allah kiyaye dokokinsa kai ke da damar kai ko ka ke to shi yasa Allah ya gina mizanin ɗaukaka ko kaskanci akan waɗannan abubuwa guda biyu wanda duk ya fi ka tsoron Allah to ya fi ka walittaka kamar yadda magabata suke cewa man kana lillahi atqa kana lillahi aula duk wanda ya fi tsoron Allah to shi ya fi kowa walittaka da walittaka da karama waɗannan sharuɗan guda biyu su suke ba da su an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ayat suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min Allah ke ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu muka halice ku dukanku min zakarin wa unsa daga namiji guda da mace guda annabi adamu da nana hawwa'u waja'alnakum shu'uban daga baya muka zo muka karkasa ku dangi dangi wa qaba'ila qabila qabila lita'arafu dan ku saba da juna dan ku amfana da juna to amma ku sani inna akramakum indallahi atqakum kadai wanda yafi ku daraja a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah a cikin ku fara fata bai fi bakin fata ba kamar yadda bakin fata bai fi farar fata ba dan afirka bai fi dan asia ba dan asia bai fi dan afirka ba haka nan balarabe bai fi dan afirka ba bai fi dan asia ba kuma bai fi bature ba dukkaninmu al'umma ɗaya ce daga tsatso ɗaya daga tushe ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da zai halicci annabi Adamu sai da ya ɗebi ƙasa iri-iri daban-daban ya haɗa ya kwaɓa daga dukkan nau'in ƙasa da ke akwai a duniya a duniya akwai farar ƙasa akwai baƙar ƙasa akwai jar ƙasa akwai ƙasa mai danko-danko akwai ƙasa mai laushi akwai ƙasa mai tauri akwai mai gishiri-gishiri akwai mai kanwa-kanwa akwai taɓo-taɓo akwai kuma yashi-yashi duk sai da Allah ya haɗa waɗannan nau'uka na ƙasa ya faɓa sannan ya halicci annabi Adamu to wannan shine sirrin da ya sa 'ya'yan Adamu suka zo kala daban-daban waɗansu farare saboda a cikin sinadarin halittar akwai farar ƙasa waɗansu baƙaƙe saboda a cikin sinadarin halittar akwai baƙar ƙasa waɗansu masu taurin hali saboda a cikin sinadarin halittar akwai ƙasa mai tauri waɗansu masu sauƙin hali saboda a cikin sinadarin halittar akwai ƙasa mai laushi-laushi to kaga wannan baya nuna cewa dan ka zama kala kaza ko nau'i kaza za ka fuwa ne a'a wannan wata hikima ce kawai ta Allah dan ya nau'anta halittarsa to amma daraja da ɗaukaka tana bayyana ne a cikin bin umarnin Allah da kuma gujewa hana-hanansa shi yasa Allah yake inna akramakum indallahi atqakum anan kuma yace allazina amanu wa kanu yattaqun wanda ya fika karama ba shine wanda zai hau ruwa a ga yana tafiya ba wannan bokaye ma suna yi matsafa ma suna yi ba wanda zai haɗi wuta ko ya soka allura ta hanci a ga kamar ta fito ta ido ko ta kunne shine mai karama ba wannan shirman banza ne duk wanda ya fika kiyaye dokokin Allah ya fika karama wannan khawariqul adad yin wani abu da ba a saba gani ba wani abu ne na daban bokaye suna iya yi wani lokaci kuma Allah yana iya gudanar da shi a hannun wanda ba bokaye ba bayin Allah amma dai wannan ba shine mai ainihin karama ba ita asalin karama shine tsoron Allah asalin karama shine bin dokokin Allah duk wanda ya fika wannan ya fika karama ko da shi ko bai taba nuna wani abin da ya saba wa hankali ba ko da shi bai taɓa yin wani abin da ba a saba gani ba matuƙar ya cika wannan sharuɗan to ya fi tsoron Allah to haka nan walittaka walittaka sharuɗan ta biyu ne imani da tsoron Allah duk mutumin da ya fi ka imani ya fi ka tsoron Allah ya fi ka walittaka ko yana ɗariƙa ko baya ɗariƙa domin babu inda Allah maɗaukakin sarki ya ce walittaka daga cikin sharuɗan ta akwai ne ɗariƙa babu wannan ayar ita ce ginshiƙin ayoyin da suke tabbatar da walittaka a cikin Qur'ani amma sharadi biyu kaɗai ta faɗa imani da tsoron Allah to amma da yawa zaka samu waɗansu mutane a yau in ba a wajensu ba ba a samun walittaka sun tare ta sun rike kamar wani gadon gidansu yanzu sau da dama waɗansu abubuwa da zaka ga malam jafar ya faɗa kafin ya rasu yanzu kuma abubuwan suke zuwa su faru ko malam albani ya faɗa kafin ya rasu kuma yanzu abubuwan suke zuwa su faru da yawan 'yan ɗariƙa sukan ce jafar ba dan dan izala bane da wali ne to me yasa kuka cire masa walittaka da kuka cire masa walittaka saboda dan izala ne yanzu kuna nufin sharadin walittaka sai an zama dan ne dan dariƙa to ai na ka samu wannan sharadin mu yan izala ba mu taba cewa sharadin walittaka sai kana izala ba sharadin walittaka kawai bi ne allazina amanu kanu yattaqun al-iman wa taqwa kuma waɗannan duk ƙungiyoyin adireshi ne kawai adireshi ne ba wani sharaɗi ba ne na addini adireshi ne cikin sharuɗan shiga musulunci guda biyar babu magana izala a ciki ko akwai an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila ina izala cikin rukunnan musulunci guda biyar ba dariƙa a ciki su ne dai wanda na lissafa mana akwai ɗariƙa to me amfanin ɗariƙa me amfanin izala adireshi ne adireshi ne dole ne mutane a duniya sai suna da wani abin da zai rinka bambance su junansu? a san suwa ne da suwa ne a san suwa ne da suwa ne wannan shine amfanin waɗannan ƙungiyoyin na addini ba wai sun zo bane don su ƙara wani sharaɗi daga cikin sharuɗan imani da annabi ya bar mana ba sun zo bane dan su ƙara wani rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda annabi ya bar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai yakan ba wa sahabbansa adireshi dan a bambance su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana so ya mu'amala da mutanen Badar sai ce ya ahla Badar kaga mutanen Badar kawai ake nufi wanda aka je yakin Badar da su duk wanda aka yi wannan kiran babu shi ya san ba da shi ake ba ana cewa ya almuhajirun ya wanda suka yi hijira kaga duk wanda bai hijira ba ba da shi ake ba ya ansar ya ku mutanen madina lansarawa duk wanda ba ansaru bane ba da shi ake ba ya ahla bai'atir ridwan ya ku waɗanda aka yi bai'atir ridwan da su duk wanda ba shi ba ba da shi ake ba wannan adireshi ne manzo Allah yake ba wa sahabbai amma wannan ba yana nufin cewa an ƙara wani sharadi bane a cikin sharuɗan musulunci ko rukuni daga cikin rukunan musulunci ballantana kai ka zo ka kanka ne ka babbanke ka ce duk mutum bayan ya cika waɗannan sharuɗan na Allah da na ma'aiki sai ya cika da naka sannan ya zama wadi to kai a matsayin wa baka isa ba da haka mu daina ruɗar kanmu da yaudarar kanmu da wannan shi walittaka ba dogon carbi ba ne walittaka ba katoton rawani ba ne ba katotuwar babban riga ba ce walittaka ba wani abu ne wanda ba Allah da ma'aiki suka kawo ba a'a yanzu idan ka zo ka ce ba a walittaka sai ana wazifa to a ina Allah da ma'aiki suka ce a wazifar taka ta tijjaniyar babu ita kai kanka ka ce ɗariƙa ce ta shewa Ahmadu Tijjani shewa Ahmadu Tijjani yau a duniya bai fi shekara ɗari uku ba da haihuwarsa sai da aka musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba a haife shi ba to duk wanda suka rayu a wancan lokacin ba su san shi ba ma bai zo duniyar ba ba su yi wazifar taka ba su kafirai ne kuma hadda annabi a cikin duk wanda suka shuɗe ba su san da shi ba da sahabbai da tabi'ai da ahlul baiti da kowa da kowa sun wuce kafin ya zo to dan me zaka zo ka kara mutane sharadin da ma anzalallahu bihi min sulfan da haka ya ɗan uwa ya kamata mu fahimta mu gane addinin musulunci na Allah ne ba na wani bane ba ba wani wanda yake da ikon ya kafa maka wata ka'ida ko wani sharadi ya ce sai ka cika sannan zaka zama wani alhalin shi ba wahayi ake masa ba shi ba annabi ba shi ba Allah ba kuma ya zo ya kanka ne gonar Allah ya ce zai yi tasarrufi da ita wannan ba daidai ba ne ba da haka walittaka ba komai yake ba da ita ba face imani da kuma kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala al-imam al-qurtubi yace wa ruya ko wa rawa sa'id ibn jubair sa'id dan jubair ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ya rawaito duk da hadisin sanadin sa mursali ne yace na rasulallah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ila an tambaye shi man awliya'ullah suwaye waliyan Allah fa qala sai manzo Allah yace allazina yuzkaru Allah bi ru'yatihim waliyan Allah sune waɗanda in ka gansu zaka tuna Allah mana mutane ne masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah da ka gansu wani aiki nasu zai tuna maka Allah da ka gansu in kaga suna ayyukan da'a sai ta tuna maka Allah da ka gansu in kaga suna gujewa saban Allah wannan sai tuna maka Allah to wannan sune waliyan Allah ina fata an gane da haka walittaka ta Allah subhanahu wata'ala shine dai hidima ga Allah din bisa ga yadda Allah ya shar'anta kuma bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma mutane su zo suna cewa har ga wani khatamul auliya'i wai cikamakin waliyai daga shi ba ba za a sake ba to ina aya ta ce waliyai suna da cikamaki saboda ka san masu wancan aƙida da wancan tunani suna cewa wai kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jiza sabata lil wali karama duk abin da annabi yake da shi da sunan mu'jiza to wali ma yana da irin sa amma sunan na wali karama sunan na wali karama to annabi akwai katamul anbiya da haka su ma waliyai sai a samu ne Katamul auliya kuma Katamul auliya din nan sai ai ta sabani dan tijaniya yake nasa ne Katamul auliya dan kadiriya yake nasa ne Katamul auliya dan arusiya yake nasa ne Katamul auliya to nawaye ba nawaye ba da haka babu wani katamul auliya so ake dole sai an yi wa manzon Allah kishiya duk abin da aka ce annabi yana yi sai a ce wali ma zai iya yi kai a wani lokacin ma har sukan ba wa waliyai fawa sama da ta annabawa sai su ce waliyai sun fi annabawa alhalin annabawan nan su ne shugabannin waliyai duk inda aya ta faɗi waliyi da sharaɗinsa za ka ga annabi shi ya fi kowa cika wannan sharaɗin don haka annabawa ma waliyai ne kamar sai ta ƙoƙarin sai an nuna maka wani ya ma fi annabi waliyai suna yin abin da wai annabawa ma ba sa iya yi shi yasa wani daga cikin waliyai yake cewa cikin yan ɗarika yake kudna buhuran waqafatil anbiya'u bi sahilihi wai mun shiga tekun da annabawa ma sai dai su wanka a gefansa ba sa iya shiga ciki su suwa wai su waliyai wai maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali in an je lahira matsayin annabawa ya wuce na manzanni amma bai kai na waliyai ba to kenan duk zuwa ba manya waliyai haka ake so a ce makamun nubuwati fi barzakhin matsayin annabta a lahira suwaiƙar rasuli ya fi na manzanni kaga wannan canja shari'a ne manzanni su ne sama da wa annabawa to amma daman duk ba wannan ake so a kai ba sai aka ce wa dunal wali kuma dukkan su kasan wali ya ne wannan ko shakka babu kafirci ne ba daidai ne ba annabawa su ne shugabannin bayan Allah manzanni kadai su ne suka dare su amma duk wanda ba annabi ba ba manzo ba bai isa ba ya kai annabi ko ya kai manzo kowa shi kafa yake da annabawa kuma kasa yake da manzanni وقال عمر بن الخطاب امام القرطبي يتي سيدنا عمر بن الخطاب يا فدا في هذه الايه game da wannan aya yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ibadillahi ibadan daga cikin bayin Allah akwai waɗansu bayi na musamman ma hum bi anbiya su dai ba annabawa bane wala shuhada kuma su ba shahidai bane taghbiquhumul anbiya'u wa shuhada'u yawmal qiyama amma annabawa da shahidai za su yi sha'awar su a ranar gobe kiyama limakanihim min Allah ta'ala saboda matsayin da za su samu a wajen Allah madaukakin sarki mana wannan ayar tana nuna maka Allah yayi wa waɗansu bayi daraja da martaba su ba su kai annaba ba ba su kai manzanni ba amma annabawa da manzanni ma sai sun yi sha'awar su cewa ka yi sha'awar wani baya nuna ya fi ka amma waɗanda suke da waccan mummuna a aƙida sai su kawo irin wannan asar asasin sai su nuna kenan wannan ya nuna waɗannan sun fi annabawa sun fi manzanni ko shakka babu ba zai yi haka ba ba haka bane ba ba yadda za a yi kai ba annabi ba ka fi annabi ba yadda za a yi kai ba manzo ba ka kai manzo da aka kila ya rasulallah aka ce ya ma'aikin Allah khabbirna manhum ba mu labari su waye waɗannan mutanen wa ma a'maluhum kuma menene ayyukansu fala'allana nuhibbuhum dan mu ma mu so su mu kaunace su kada sai manzo Allah ya ce hum qaumun su mutane ne tahabbu fillahi ala ghairi arhamin bainahum wanda suka kaunaci junan su dan Allah duk da babu wata dangantaka ta jini da ta shiga tsakanin su wala amwalin kuma babu wata alaka ta dukiya ya ta'aqauna biha da suke miƙa wa juna fa wallahi manzo Allah yace la rantse muku da Allah inna wujuhahum la nurun fuskar su tana haske a ranar lahira wa innahum ala manabira min nurin kuma za su hau mumbarin haske a ranar lahira la yakhafuna idza khafa nasu su ba za su tsoraka ba a lokacin da sauran mutane suke cikin tsoro wala yahzanuna idza hazana an-nasu kuma ba za su yi takaici ba a lokacin da sauran mutane suke takaici sun makara sai manzo Allah ya karanta wannan aya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم سيدايتي أولياء الله سوى ليان الله قوم وسمتانين سفر الوجوه من السهر wanda za ka ga fuskarsu tana haske saboda yawan hora dare wajen ibada domin duk mutumin da yake ibada cikin dare za ka ga fuskarsa tana annuri annuri na imani ko da baƙar fata ne shi amma sai ka ga annuri a fuskarsa da ka fuskarsa za ka ga tana annuri na tsoron Allah annuri na ibada cikin dare umshul uyuni min ibari sannan za ka ga su yana dindimi saboda yawan zubar da hawaye na kuka don tuna Allah humusul butuni min al-ju'i za ka ga cikin su ya matse saboda yunwa yunwa ta ibadar Allah yawan azumi kenan sannan ya basu shafa yi basu shafa mina zawi sannan leɓansu ya bushe saboda rashin cin abinci to da haka wannan sifofi ne wanda waɗansu malamai suka faɗa dangane da waliyan Allah na zahiri to amma wannan ba sharaɗi ba ne ba ƙarin bayani ne da kwatance abin da sai na Ali ya faɗa ƙarin bayani ne da kwatance amma ba sharaɗi ba ne ba domin baya daga cikin abin da ƙur'ani ya taƙaice allazina amanu wa kanu yattaqun domin shi kansa sai na ali ai yayi kiba kuma mu dukkaninmu nan ba ma shakka akan cewa shi wali ne daga cikin waliyan Allah amma yayi kiba kibar da aka ce hatta doki sai in garma yake iya ɗaukansa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari farkon musulunci saboda kalubalen da suke fuskanta daga wajen arna da talauci kamanninsu sun zama akwai rama akwai rashin koshi akwai kaza akwai kaza amma tun da aka yi hijira Allah maɗaukin sarki ya yalwata musu sun samu ƙoshi sun samu yalwar rayuwa da ka za ka samu sun yi ƙiba sun yi ƙoshi da ka kada ka ce kenan mai ƙiba ba waliyi ba ne ba inda aka ce mai ƙiba ba waliyi ba ne sai dai in ƙiba ta da dukiya haram ya ce amma ƙibarsa da dukiya halal wannan baya cire masa walittaka an tambayi imamu ahmad ɗan hanbali mutum yana iya zamowa zahidi mai gudun duniya kuma yana da daloli imam ahmad dan ya yace wai ba ka sanin ma mutum yana da zuhudu sai yana da daloli talaka in yana azumin litinin da alhamis a wani lokaci tattalin arziki ne ba wai tsantsa gurin tsoron Allah bane ba kuma ta ne laifi bane yin wannan domin manzo Allah yana tashi a gidansa babu abinci idan an ce masa babu abinci ya ce to na wuce da azumi to da ka zauna kawai kana jin yunwa kana ta gyatsa ta banza fa a wanda ka wuce da azumin ka ba to amma mutumin da yana da kuɗi ga yalwar abinci ga arziki kuma yake azumi ai kasa wannan tsoron Allah ne daidai gwargwado mutumin da yana da dalolinsa yana da kuɗinsa sosai amma kuma yake bin Allah ai wannan sai ka kyautata masa zato domin da yawan talakan da baka gan shi ya je gidan shaye-shaye ba ba kuɗin shan ne wannan ita ce dabi'ar dan adam mu gaya wa kanmu gaskiya ubangiji da kansa ya faɗa kalla innal insana Da ya daga mhm. Allah ya ce tabbas mutum yakan yi ɗagawa musamman in ya ga aljihunsa cike da kuɗi to amma duk mutumin da kaga aljihunsa ya cika da kuɗi kuma bai bar masallaci ba aljihunsa ya cika da kuɗi kuma yana da tawaru'u zai wuce wa mutane sallama ba girman kai yana da wadata amma bai daina sallah ba komai da rabe wani mai kuɗi na mai maiduguri da ya rasu bayan ya yi ƙatoton gidansa aka yi hira da shi me za ka ce game da wannan ni'imar da Allah ya maka ya yi gida hatta famfan gidan da za a buɗe kan gwal ne da shi shugabannin ƙasa ya gayyata buɗewa amma har kallo suke suna ƙauyanci shugaban ƙasa fa yana satar kallo kyamara ta ɗauke shi gama da aka tambayi mai da ribi me za ka ce ce na gode wa Allah da duk kuɗin nan da na yi ban daina sallah ba ina abin godewa Allah ne kwarai da gaske nawa ne mawadatan da in sun yi kuɗi sun fi ƙarfin sallah ya fi ƙarfin haɗa sahu ba zai zo masallaci ba yana talakawa za su dame shi da ka imamu ahmad ya ce kuɗi ba sa hana zuhudu kuɗi ba sa cin karo da walittaka domin da yawan talakawa suna ɗaukar waliyi sai talaka sai yunwa ta buge ka sannan kake wali ba inda aka ce sharadi yunwa ta dake ka shine a a'a ka kiyaye dokokin Allah kai imani to amma dai duk da haka shi talauci jarrabawa ce in ka ci jarrabawar kai kuma zaka samu babbar daraja a wajen Allah kana jin yunwa kuma in an ce hayya ala sala ka taho sallah kana jin yunwa kuma kaga an aje kaya baka yi sata ba kana jin yunwa kuma ka je zaka yi ciniki baka yi fo wannan ba baka yi almundana ba wannan kuma falala ce ba karama ba manzala su alaihi wasallam ya ce talakawa sai sun yi shekara arba'in a cikin aljanna kafin masu kuɗi su shigo shekara arba'in talaka zai a cikin aljanna mai kuɗi bai shigo ba saboda me saboda shi mai kuɗi yana nan ana ce mai lissafi kai baka aje komai ba me za a lissafa yanzu tafiya ce za a tafi za ka hau jirgi ka tafi daga kai sai rigar jikinka ina wani zancen bincike wucewa za ka yi amma ya je da katotuwar jaka ai an buɗe an auna da haka za su tafi da kaya masu nauyi sai an lissafa nawa ka zo da su nawa ka bari ya ka samu ya ka kashe wannan shine da haka da ya uwa mu fahimta da kyau ita walittakar Allah tana da sauƙi tana da wahala ta ba wani sharadi ne mai yawa ba tsoron Allah ne da kiyaye dokokinsa wahalarta karya son zuciya da rinjaye shedan akan kiyaye wannan ka'idoji duk da kankantar su da haka ubangiji subhanahu wataala ce lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwa al-fawz al-azim da dai kalmomin Allah ba sa canjawa ma'ana sharuɗan da Allah ya sa na walittakan nan ko ba dade ko ba jima suna nan yadda suke duk yadda zamani zai yi tsawo walittaka dai tsoron Allah ne da kuma kiyaye dokokinsa babu wani sauyi babu ragi babu dadi zalika huwa al-fawz al-azim duk wanda ya kiyaye wannan to hakika ya samu rabo babba wannan shine babban rabo Allah ka samu cikin masu samun babban rabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh